Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu suna na Mahadi Ado Ibrahim kamar da kuka sani. Darasin mu na yau shine darasi na biyar akan yanda ake bude YouTube channel. To yau darasin ba kuma ya kunsa ba illa zamu nuna muku yanda ake saka bidiyo a cikin YouTube. Ma'ana idan kana da YouTube channel kana so ka sa mata bidiyo to ya zaka kai masa. To abu na farko da zaka fara yi sai ka zo nan gurin ga guri nan ka mu application din YouTube din kamar wannan kun gan shi. Gashi nan wannan shine application na YouTube. sai ka shiga cikinsa sai ka shiga kana shiga kun gami sai ka tabbatar da kan cewa shin channel ɗinka email ɗinka shine akan channel ɗinka nan gurin kam kamar nan gurin kun sai ka duba ka gani email ɗinka ne shin akai ko ba shi bane idan ba shi bane sai ka canja ma'ana email din da ka bude YouTube din channel din to yanzu kun gada da akwai email din wannan email din shine wanda dama muka ce zamu dinga koyarwa kuma shine akai to ya zamu mu daura bidiyo akan channel din shine to abin da kana budewa kamar haka in ka tabbatar email ɗinka ne a ciki sai ka zo nan gurin ga wani guri nan da aka nuna kamar wata kyamara a nan gurin sai ka danna a kai sai ka danna a kansa kana dannawa a kai kun gani me kana dannawa zai maka haka zai tambaye ka zaɓi bidiyo ka saka a cikin bidiyoyinka to yanzu mu kaddara sai ya kasance kana ina da bidiyo ina so zan saka sai in ɗauki wannan bidiyon misali gashi nan wannan misali sai in ce bari saka wannan bidiyo din kamar a channel din da na bude ko kuma na yi program nawa ina so zan saka sai ya nuno maka list din bidiyoyin da suke kan wayar ka sai ka zabi wanne kake so yanzu misali barin in zabi wannan na farkon nan da na nuna muku wannan shi zan zaba a matsayin bidiyo na na farko da zan sa saboda ba shi da nauyi kuma shine hanyar da zan nuna muku yadda ake sawa yanda kowa zai fahimta da wuri sai ka danna akai kun ga me kana dannawa akai zai maka haka zai maka haka sai ka yi kasa kana yi wa ƙasa ga wani guri nan da aka rubuta title idan kuka duba ga shi nan nan gurin shi amfin da ake nufi da title ma'ana ka sa wa bidiyo suna wani suna kake so ka sa bidiyon ka zuba da misali mu ce koyarwa akan youtube kun gaga zan ce darasi darasi na biyar kun gaga wannan shine sunan bidiyon wannan kuma abin da ake nufi da description gashi na ƙasa description nan gurin yana nufin dan bayani akan bidiyon sai ka zo sai ka dan yi rubutun ka akan bidiyon ka sai ka ce wannan shine yadda ake saka bidiyo akan youtube idan ka kalla zai taimake ka kun ga to wannan ba shine zai fito a matsayin sunan bidiyo ba wannan wannan wanda kuke gani wannan ba shine zai biyo a matsayin sunan bidiyo ba duk wanda ya hau kan bidiyon a ƙasa zai ga bayanan nan to amma me wannan sunan shine sunan bidiyon wanda misali kana youtube kaga zaka dinga ganin bidiyon mutane to wannan idan ka rubuta wannan title din nan shine da an rubuta ko ana ganin bidiyo a youtube zaka gan shi a matsayin nan gurin ya nuna maka wannan bidiyon ga sunansa wannan shine sunan da zaka sa a bidiyo idan ka saka wannan sunan shine zai fito akan bidiyon ka kowanne wanda ka saka wa kan rubuta suna duk sunan da ka rubuta a nan shine sunan da zai fito a matsayin sunan bidiyon ka sai ka zo kai me ga wani guri nan da aka rubuta upload a nan gurin a nan gurin kun ga nan gurin sai ka zo me sai ka danna akan upload kana zuwa sai ka danna ga nan gurin shi ake nufi da upload nan gurin ma'ana za ka saka shi sai ka saka bidiyon ka kana dannawa akai bari ku gani kun ga bidiyo zai fara tafiya kun gani gashi nan ya nuna uploading idan ka duba gashi nan daga nan gudu ya nuna uploading kun gani kaso 100 waye in kuka duba gashi nan yana tafiya to da ya gama zai sauka sai ku gan shi akan akan channel ɗinka a zuwan ka gama sa shi da komai da komai zai sauka bidiyon nan yana sauka kun gani yanzu za ku ga ya shiga kan youtube din mutu da kayi haka bidiyo ya hau kan youtube channel ɗinka duk lokacin da zaka saka bidiyo sai ka zo dan saman nan sai ka dangwala sai ka zaba gani to yanzu kun gani gashi nan saura sakantara bidiyo mai gama hawa kan youtube yanzu zai gama insha Allah kun gani kun gani saura sakan biyu ya kusa yanzu zai gama insha Allah 99 95 kun gani an ce video is ready to watch in kuwa kula yanzu kun gani an ce video is ready to watch sai ka zo sai ka yi yanzu video mai ya hau kun gani idan muka yi refresh haka kun gani video ya gama hawa kun gami sai aka ce mi gashi nan inda aka rubuta sakan daya kun gani yanzu ya gurin da aka rubuta sakan biyu da saka bidiyo babu biyu ko ɗaya babu wanda ya kalla kun ga wannan bidiyo ya saku yanzu mun saka bidiyo akan youtube ɗinmu yanzu sai mu dawo baya yanzu kun gani haka kana zuwa sai ka zo sai ka danna akan library nan ga guri nan da aka rubuta library nan gurin library kun gani haka sai ka danna akai kana dannawa akai kun ga haka zai maka haka yana yi maka haka zai ce maka ina bidiyoyin ka kana so zaka ga bidiyoyin ka sai ka zo nan gurin ga gurin your videos sai ka danna akai zaka ga bidiyon da ka sassa kun ga me kun ga wannan shine bidiyon da muka saka a darasi na daya a darasi na biyar kenan wannan shine abin da nake nuna muku yanzu mun saka bidiyo guda daya na koyar koyar akan bude youtube channel kun gani shine yanzu to mun gama haka ake saka bidiyo akan youtube yanzu duk wanda ya sacin dinsa zai iya nemo wannan bidiyon da muka saka idan ka saka bidiyo akan channel ɗinka